واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاهد وتر رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 23 ga watan hudu 2021 inda manta ba wancan sati rana ita yau kenan mun ɗauki mabuɗan aljanna da ake ce mata jannatu adin to a yau ma bi iznillahi ta'ala za mu sake ɗaukan mabuɗan aljanna a jiyan ba manta ba aya ta arba'in da biyu da muka karanta a cikin suratul araf Allah mai girma da kwata ce na amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف التسليم على أولئك أصحاب الجنة Allah mai girma da kaka ce wallazina amanu wanda suka yi imani اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ونفس الإيمان هذا إيمان فد أيك نجري وألا لا نكلف نفسا إلا وسعها ألا بايع أورا مري في أبن مري إياه to su wayannan masu imani da aiki na gari ula'ika ashabul janna wayannan su ne ‘yan aljanna hum fiha khalidun kuma za su dawoma ne cikin gidan aljanna lallai imani da aiki na gari shine babban abin da yake ba wa mutane shiga aljanna in muka duba da yawa Allah mai jima da kaka yana cewa innal ladina amanu وعملوا الصالحات هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنة نند داما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين طب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات babban natijar shi ne ke ba da ina aljanna bi idnillahi a cikin suratul Allah ke innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar lalle da suka yi imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin wa amilu salihati suka hada imanin su da aiki na gari mana kenan ba imani kawai ba aiki ke ba aiki kuma ba imani dole suna hade innal ladina amanu wa amilu salihati tusallatu lahum jannatun su suke da aljanna yaya aljannan take lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashin aljannar tasu don da ka jin Allah ya ambata aljanna sai ka ji ya ce ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashi wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم jannatin. تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن تجعل الجنة تجري من تحتها الأنهار وأن ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashi إن gidan da jinmu لا duniya تجري من تحتها الفئران me iran jam'un sa'ara beraye suke gudana ta ƙarƙashin gidan da jimu kai ba ma ta ƙasa kawai ba har ta sama ba gidan da jimu ya ta samu sama da ƙasa duka ne beraye ne tajiri min tafiya wa min fawqiha al-firan amma aljanna ko kaɗan ba haka take ba za ka samu ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashin aljanna ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun wannan su ne ‘yan aljanna masu imani da aiki na gari. Tuzi bin Allah ta'ala a yau ma muna tare da wasu ayyuka da za su kai mu zuwa aljannar Allah bi izinin lahi ta'ala. Nas'alun Allah ta'ala aljannata wa ma ƙarraba ilai halin ƙaunin au amal. Ɗan’uwa muna cikin watan azumi watan da ake buɗe ƙofofin aljanna. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة رمضان هنا شجاسي أبو دقوطوط الجنة وألا نجمع لكك إساء إيه أنبوغي تاردمو ألا نجمع لكك إسجنا إيه من سيئن الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أمر انتركوا جماعة shi ne mu gyara imaninmu kuma imani yana tsufa a jikin ɗayanmu kamar yadda tufafi ke tsufa da har ka ga lokacin da tsumma ya ga tsumma tufafi ne amma da matsumma wani tsumman ma ba za ka share ma kafin da shi ba ba za ka share tayar da shi ba ya zama ya lalace yadda ya kamata da wannan kenan mulzimci imani abu na biyu mulzimci aiki na gari da wannan muka karanta a ƙarshen suratul kafi Allah ce innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatun fi ɗaukaka yake cewa innan ladina amanu lalle masu imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allah ya sanya mana da ado amma ado na imani wa masu imani wa amil salihati kuma masu ayyuka na gari Allah ce kanat lahum jannatul firdausi nuzula suna da aljannar firdausi ita ce su. khalidina fiha za su dawoma a cikin aljanna kuma la yabghuna anha hiwala ba sa taɓa bukatan canji in sun shiga gurin to shine gurin da ya fi ɗaukaka cikin gidan aljanna to al'amarin farko kenan muna son aljanna imani al'amari na biyu aiki na gari aiki na gari kuwa shine aikin da za a yi shi don Allah da ikhlasi aiki na gari shine aikin da za a yi shi akan sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku da zai shigar da mu aljanna akwai ba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mun karanta a cikin suratul nisa'i da Allah ya kawo mana ayoyin gado yake tilka hududullah tilka hududullah wa man Yeah.

يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم دو ومسون دوكوتين الله دو مكيو الله بيئيا ومن يطع الله ورسوله دو مكيو من ذن الله صلى الله عليه وسلم بيئيا تو الله مجمع لكتاكين دخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Allah zai shigar da mutum aljanna yaya aljannan take tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana ta karkashi kuma khalidina fiha za su dawwama kaga nan ce dawwama mana har abada ke kama nan babu abadan khalidina fiha yalla ce wa zalika al-fawz al-azim wannan fa shine babban cin nasara to lalle mu tabbata da biyayya ga Allah mu siffatu da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu kasance yan aljanna da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari rawaito a cikin kitabul Ihtisam Abu da ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna sai dai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya'ba ya rasulullah to zai ki shiga aljanna ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mai biyayya shi zai shiga aljanna wa man asani faqad aba sanan duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yaki to kaga ga fili ga mai doki ga hanyar aljanna nan sambal duk wanda ya so ya shiga wanda ya so kuma ya kauce to Allah ya datar da mu akan bin tafarkin Allah da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na hudu daga cikin abubuwan da za su damu aljannar Allah akwai alkhawfu min Allah ta'ala tsoron Allah mai girma da dafaka da wannan Allah mai girma da dafaka yake gaya mana cewa وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه وأن عنها فإن الجنة هي المأوى التي وأما من خاف مقام ربه أما دون ذلك أن لا يجمع دكتا ونهى النفس عن الهوى ya hana zuciyar shi abin da take so kada sai ka yanki da zuciya kafin ka shiga aljanna in dai ka ce za ka bi ta zuciyarka to shi kenan za ka kai mutum wuta ne ka baro shi wa nahan nafsa anil hawa ka hana ranka abin da take so in dai kai wannan ka bi tsoron Allah ka hana ranka abin da take so to shi kenan fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makomar ka bi ta'ala نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أبو نجير دعبنا ذي كلمة هو الجنة كثرة السجود لله تعالى يوم تسجد ألا من جرمان أنوكتا ربيعة ابن كعب الأسلمي ɗaya daga cikin masu hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam abin alwala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ce sal tambaye na ban baka bana mai gida ya tambayi bawan shi mai mai hidima tambaye na abin baka to ka duba inda kai ne mai zaka tambaya kuɗi kayan duniya kama wannan sahabi sai ce as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙon kan kasance ni in zama abokinka cikin gidan aljanna ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce banda wannan fa yace wallahi abin da nake so kai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inni ala nafsika bi kathrati sujud to ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada ga Allah to kaga musamman cikin ramadana yanzu yaya sujjadunmu suna ƙara yawa ne ko ko sun ƙara yawa to dole ke yana daga cikin sunnoni amma da yawa ma ga ba ma yin shi musamman juma'a Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi sallar juma'a salli salli ba'daha arba'an in kai sallar juma'a kai sallar raka'a hudu nafila raka'a hudu bayan me sallar juma'a kada da yawa kawai aka gama sallah shi nan sai aka ci gaba da zama da kamata an yi sallan juma'a kafin ka fice ka yi sallah raka'a hudu in kuma za ka je gida ne to in ka je gida sai ka yi raka'a biyu a masallaci raka'a nawa hudu in a gida ne kuma za ka je ka yi sai ka yi raka'a nawa biyu to kaga yana daga cikin sunnoni da ya kamata marayar. da fatan daga juma'a mai zuwa insha Allah kar ka kuskura ka fita a masallaci in dai ba cikin ke rude ba in ya rude kuma bismillah ta gida amma ba haka bai yi kokari kai raka'a hudu a masallaci domin yawan ta sujjada ga Allah mai girma da kaka sai Allah ya ba mu aljanna daga cikin mabudai na mu mu samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salla dhuha arba'an wanda ya sallan walaha raka'a hudu wa qabla al-ula arba'an kafin azhar ma kai hudu to eh, shi kenan sai a gina maka gida cikin gidan aljanna mu yawaita sujjada ga Allah sai Allah ya mu aljanna abu na shida an tudrika ta rahmatullahi ta'ala wa maghfiratuhu ya zama Allah ya gafarta maka shi kenan sai ina sai aljanna don za mu jin Allah ya ambata gafara sai mu ji Allah mai girma da kuka ya ambata mana aljanna daga gafara sai ina في الجنة بعض المكين كان أتباش الجنة قيل دخول الجنة قيل دخول الجنة قال أنت قومي يعلمون بما غفر قيل دخول الجنة ايش قال الجنة قال يا قوم يَعْلَمُونَ كل كم مكانين هذا سنسن بما غفر لي ربي تدليل أبن دا الله يغفر تامون تدليل غفر من نسامو الجنة بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولل من أشكر رمضان ملايكة جبيل يا زياء الدعاء لو تتند منظر الله صلى الله عليه وسلم في هواكم من بري عن جاء الله صلى الله عليه وسلم آمين amin amin amin nawa ke nan guda uku zai sabai suke tambayin shi ya rasulallah mun ji ta ce amin amin amin ce mala'ika jibril ne zai addu'a ke duwan da ramadana ya shiga ga shi yau abin mamaki ramadana har kwana goma sha ɗaya to abin mamakin wancan ramadana da ya wuce ana lockdown kamar kwanan nan kamar wata ɗaya ga shi kuma har shekara ta je wayo to duk wanda ramadana ya shiga ga shi yau rana goma sha ɗaya mun shiga goma ta tsakiya ke to kwanan nan kamar da aka gaya mana kafin juma'a za ka ji ramadana ya zo wuce to har ramadana ya wuce mutum bai abin da aka gafarta mai bai shiga wuta to fa aba'adahu Allah Allah ya nisanta shi a wutan shugaban mala'ikai wannan addu'a shugaban manzanni ya ce amin yana da kyau sosai mu gane da me da me da me da me za mu Allah ya gafarta mana yana da muhimmanci matuƙa akwai ibadat akwai addu'a akwai ibadu da zaka yi Allah ya gafarta maka akwai kuma ibadu akwai addu'o'i eh mun dauke su daban-daban addu'o'i da zaka yi Allah ya gafarta maka kamar me ka tashi da daddare ka farka da daddare kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wannan kowane musulmi ya yabo akwai wanda bai iya ban malakanta mai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to sai ka biyar da kalmomi biyar subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا أنت في رب في أنغما أنغما كامك تقول أبنين يسوكي أما بقوة الله بذات الدشيوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أدوى من كتب صحيح سن المسلم أدوى تبيو ومن تكي ربي بشري أنغا فرتامك أنغا ومن تكي أبوى الناس كيمو الجنة الله يكرام في إيماني يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا قوم في إيماني بذل نونا مكو كاسوان كن دزي تيرا تدكو دك عذابا غير نديبا وكما كما كنت إيه يا الله أدونا منا لك تؤمنون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله abubuwan da za su tsere da mu daga azaba mai radadi musamman cikin ramadana duk dare Allah na da wanda yake ‘yanta tasu daga wuta. Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar sauƙin abin shi ne in ka roƙi aljanna sau uku ka same ta in sha Allah haka nan ma wuta in ka nemi tsari sau uku za ta ce ya Allah wane ɗan wane ya nemi ka tsare shi ya Allah tsare shi to lallai ana addu'a kar kai nauyin baki eh ka buɗe baki ka ce mai amin to insha Allah duka mun yi addu'ar ke tu'minuna billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku sanya dukiyoyinku cikin addinin Allah sannan ku sanya rayukanku cikin addinin Allah Allah ce zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan fa shi yafi muku in kun san ladan da Allah ya tana da muku to kaga da Allah ya gaya mana abin da zai tseratar da mu daga wuta إذنك يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يجري من تحتها الأنهار wasallam kuka yi jihadi fi sabilillah da dukiyoyinku da rayukanku wannan shi fi muku alkhairi in kun sani Allah ce yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku ana gafartawa sai ina wa yudkhilukum yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wanda ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashi ومساكن طيبة في جنات عدن da kuma guraren zama daɗaɗa a ina a cikin jannatu adin Allah ce zalikal fawzul azim wannan fa shine babban nasara to lalle muna son Allah mai jima da kuka ya babu aljanna mu tabbata da wannan sufofi da Allah mai jima da kuka ya ambata mana a nan suratul saf abu na takwas idan muna son aljannar Allah to lalle mu samu shahada kuma duk wanda zai roƙi Allah shahada bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi duk wanda zai roƙi Allah shahada da gakken gaske to Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da mutum ya rasu akan katifar shi da wannan Allah mai girma da kaka yake nuna mana shahidai 'yan aljanna ne إن الله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأنهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ألا يأتي رايك المؤمنين ألا يأتي دوكيوينسو

suke yi shine Allah ce yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an babban aikin da suke kenan suna yaƙi fi sabilillah sun kasance suna bada dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillah to Allah ya ce wannan alƙawari ne na asali da Allah ya yi shi a cikin attaura da injila da qur'ani kuma wa ku cika alkawari banda Allah Allah ce fastabshiru ku yi bishara da cinikayyar da kuka yi da Allah mai girma da kuka kuma wannan shine babban nasara sosai idan mutum yana so ya samu aljanna to lalle ya samu shahada to in kuma ka roƙi Allah shahada da gasken gaske to Allah mai girma da kuka sai ya kai ka matsayin shahidai ko da ka mutu a gida ne kaga kyakkyawan niyya tana baka babban matsayi ke abu na tara ni ta masuki da ƙur'ani ni riko da ƙur'ani Allah mai girma da kuka zai kai mu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqur'anu shafi'un mushaffa'un wa ma'ilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna ومن جعله خلفه ساقه إلى النار دون ذلك قرآني أقبيشي to ƙur'ani zai maka jagora zuwa aljanna kaga ba sai ramadana kawai ba amma duk da cewa ramadana imanin mu yana ƙaruwa sosai sai daga guraren da ake karatun ƙur'ani ana cika gashi na ana ta posting da ga gurare a wurin da aka san ana tafsiri sati sati sati sati amma lokaci bai wuce mutum goma zuwa girin ba to amma a ramadana har sai an kawo kujeru kujeru za a sa mutane sun cicika kujeru ta nan ne kujeru ta can ne duk kawai an cika a masallaci an zuwa a ji tafsiri mana ƙur'ani za a na ramadana ne ko in ramadana yake kuma shi kenan la ƙur'ani na koyaushe ne sai dai kawai ramadana ya ke ɓanta da a ciki aka saukar da ƙur'ani shaharu ramadana lari unzila fihi alquran to ƙur'ani duk wanda ya kama shi ya sanya shi a gaban shi qadahu ila aljanna sai ƙur'ani ya ma mutum jagora zuwa aljanna wa man ja'alahu khalfahu wanda zai sa ƙur'ani a bayan shi kuma saqahu ila an-nari sai ma mutum jagora zuwa wuta Allah ke yi hadisin ibnu hibban ya kawo shi sannan mal albani ya kawo shi a cikin silsilatu al ahadith sahiha 2019 abu na goma ba wanda Allah ya sa zai tafi aikin hajji idan kai aikin hajji karɓaɓɓiya aikin hajjin da ba haɗa shi da komai na saɓon Allah ba to ba shi da sakamako sai aljanna to kaga wancan shekaran ba samu an yi aikin hajji ba daga ƙasashe daban-daban amma yana yawan wannan shekarar a samu tsarun da Allah ya kaddarta za su je to Allah ya sa muna da rabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna aikin hajji karfafe aikin hajjin da ba haɗa shi da wani abu na cuwa-cuwa ba kuma ka duba ɗan Najeriya tare da cuwa-cuwa kusan komai ɗan Najeriya sai hada da ne sai hada da cuwa-cuwa kusan komai to fa'in na lillahi wa inna ilaihi raju don na ka tafi aikin hajji ba a bukatun cuwa-cuwa shi aikin hajjin da yake kubutacce karɓaɓɓe ba shi da sakamako sai aljanna kuma ana gama azumi fa an fara shiga aikin hajji ke ana gama an ce an ga wata da shi kenan an buɗe gate kuma na aikin hajji ke in kai umara a cikin watan shawwal kana nan a makka zuwa zulhijja idan ka zo kai aikin hajji za a ce kayi mai tamattu'i in kuma ka so ka ɗauki ifradi tun daga watan shawwal to ba za ka warware ba har har har sai zulhijja mana za ka kasance cikin harami shawwal zulqa'ada har zuwa zulhijja ke wata biyu da kwanaki to ga nan ka ɗauki ne. wanda ya kamata in sha Allah mu yi darasi musamman yaya siffan aikin hajji yake in ana ɗauka zai yi wani amfana daga wani guri sai ka gani ah, a Ba karatun aikin hajji barin saurara da kuma bi izinin ta'ala sai abin ya amfanar da shi tun daga ganin garin wawa har zuwa makka har madina yana tare da zarafin da za yi to Allah ne jima da kuka sa muna da rabo wanda ya da tsammani ya ja gefe mun kam insha Allah muna sa rai insha Allah wani zai ce to shi yanzu ya zai je aikin haji ya zai ya tafi aikin haji ai shi da aikin haji har abada to kaga kai kenan amma mu insha Allah dai ba mu da tsammani ba ko bi idnillahi ta'ala abu na goma sha daya da zai ba mu aljanna shine azumi yanzu abin da muke ciki kenan aiki ne na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna akwai wata kofa ana ce mata rayyan masu azumi kawai suke shiga ta wannan kofa ba wanda zai shiga sai mai azumi suna shiga sai a rufe kofan ba wanda zai shiga sai mai azumi na hakika azumin watan ramadan abinda muke ciki yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa ramadan futihat abwabul janna ramadan yana shiga sai a bude kofofin aljanna wa ghulqat abwabun nar a daura a kulle ƙofofin wuta wa da shayatin sannan kuma a ɗaure shedanu kaga yanzu aljanna tana buɗe ke da wannan wancan satin juma'a muka yi darasi akan me aljanna wannan ma juma'a ta biyu aljanna juma'a ta uku ma aljanna juma'a ta hudu ma aljanna mana duk in insha Allah kawai maganan aljanna aljanna aljanna to Allah ne kuma da kuka muke roƙo aljanna wa ma qarraba ilayha min ƙaunin amal shi azumi kuma kada shi da sauran ibadu shi ma yana sake bada aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum ku ji tsoron Allah ku yi sallolin ku guda biyar ku yi azumin ramadana wa addu zakata amwalikum ku ba da zakkan dukiyoyinku kai dan uwa kana da shanu talatin sai ka bada ne sai ka bada zakka a kana da akuyoyi tumakai guda arba'in sai ka bada akuya guda ɗaya kuma tayyibatan biha anfusukum ya zama ka bayar da daɗin rai wa ati'u za amrikum kuma kuma shugabannin ku biyayya to shikenan tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna mahalicin ku Allah abu na goma sha uku daga cikin abubuwan da za su ba mu aljanna man shahida Allah ilaha illallah mukhlisan min qalbi duk wanda zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya faɗe shi a tsarkake cikin zuciyar shi shi kenan sai aljanna bi idnillahi ta'ala ka jira wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin kitabul iman a shi imam bukhari cikin kitabul janaiz imam muslim a cikin kitabul iman annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala li jibril malaika jibril ya zo ya ce min man mata min ummatika duk wanda ya rasu a cikin al'ummar ka la yushriku billahi shay'a baya hada Allah da kowa dakhala aljanna ya shiga aljanna an gama wannan kenan mu shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kada mu hada Allah da kowa insha Allah mu shiga aljanna to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in zana wa in sarqa ko da ya zina ya sata annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya malaika biyu yake eh wa in zana wa in sarqa da malam ba yana baka lafiya ba kace ya ta ga tsarawo ba yana ba ka lasisi ce za ka zama mazinaci ba to shi zina yana kai mutum zuwa wuta kuma mana kenan za a babbaka mutum a wuta iya yadda Allah ya so don a cire shi a mayar da shi ina aljanna bal ma suratul furqan abinda Allah bai girma da kuka ya ja mana kunne shine wallazina la yadununa ma Allah wallazina la yadununa ma Allah الذي أمر الله بالله ولا ومن يفعل ذلك ƙasashe zina tana kai mutum wuta sannan kuma zai dawoma mawulaƙanci mana kenan bala'i ne babba don nan annan sallah sai mai tambaya ko ya yi zina ya sata annan sallah sallah da ke tambayan Jibirin jibril yake cewa in zana wa in sarafa. don nan kenan dai mu kadaita allah in sha allah za mu shiga ina za mu shiga aljanna abu na goma sha hudu mu kiyaye salloli biyar kamar da ya gabata ittaqullaha wa sallu khamsakum ku ji tsoron Allah ku yi sallolin ku guda biyar wa har zuwa ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannan mahalicin ku Allah abu na goma sha biyar da zai shigar da mu aljanna duk wanda zai taho masallaci ya koma ko ya taho da safiya ya taho da maraice ya dawoma kan haka ɗan aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa man gada masjidi almasjid aw a a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama gada aura raha duk wanda zai taho masallaci da safe ko da maraice ko ya taho ya koma haka yake ta yi ya je ya dawo ya je ya dawo to Allah mai girma ɗaukaka zai da mai masauki cikin gidan aljanna duk lokacin da ya taho da safiya ko ya taho da mareci kaga kenan tahowa masallaci hanya ce ta ina hanya ce ta shiga aljanna to Allah ya dace da mu akan wannan har zuwa mutuwar mu kada jama'a ramadana ne kawai kuke iya takowa zuwa masallaci wajen ramadana kuma babu za ka ga wasu dattijawa da kaɗan daga cikin samari sun saba ko a ramadana ko ba ramadana ba su ake gani a masallaci amma akwai sababbin fasinjoji da yawa ha da za ka samu a ramadana ne suke shigowa masallatai in ramadana ya fara ja sun yi bye bye har a ce ramadana ya wuce kuma sun wuce ke fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lalle mu kiyaye salloli biyar Allah mai jima da kaka zai ba mu aljanna kuma sallolin mu dinga yin su a masallatai ba kofar gidajen mu ba jaraba da muka shiga ciki shine inda mutum ya dan samu kofar gidan shi shi ma sai bude ne sai ya bude masallaci mutum yana da shago ma sai bude ne masallaci ya mance da dukkan taku da zai yi daga gida zuwa masallaci sadaka ne amma da kudi aka ce za a ba shi ba ta sai ya zo duk taku dala daya eh, duk ku dala daya wallahi da yawa da yawan mu za mu ce da mu na cikin gari ma ba a gurin za mu kasance ba za mu gina gidaje ne a ina wajen gari saboda takun ka ya zama mai yayi yawa saboda kudin ka ya ne bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu da kudi wa innahu li hubbil khair la shadid lalle abin da yake gurin Allah ya fi abin da yake nan duniya abu na goma sha shida a cikin salloli mulkinci salloli guda biyu suna da mahimmanci matuka, sun fi dukkan sallolin mahimmanci sallar farko sallar asuba sallah ta biyu sallan la'asar annan sallah sai mace man sallal bardaini dakhalal janna wani abu na goma sha da ke duk wanda ya yi sallan asuba ya yi sallan la'asar ya shiga aljanna an gama yanzu ta mun yi sallan asuba me zai rage mana kenan salatul asr bayan mun yi juma'a da sauran sallolin to shi kenan insha Allah sai aljanna abu na goma sha bakwai man sallar duha arba'an duk wanda zai sallar walaha raka'a hudu sannan kuma ya zo ya yi kafin a zahar a hudu kaga ce nan mu zo masallacin sallan a zahar da wurke ko kuma dai kana gida ne ka kintaci daidai a zahar ta yi to shi kenan ka yi ƙoƙarin raka'a hudu bayan ka yi walaha yanzu duka duka mai zai baka aljanna kenan rakayoyi guda takwas ko plus ko ke man sallar buha arba'an man sallar buha arba'an ina dan siyasa yake ko plus ko to ma ga yau namu ko plus ko wanda bai sallar wala haraka a hudu wa qabla al-ula arba'an kafin a azhar kai a hudu ita ce al-ula wannan da lokaci mana sallar asuba ita ce ula ka saba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi da yawa za ka gana cewa to Allah ya sa Allah ya sa muna daga cikin wanda suka halarci wannan sallah ta farko a yau wa ya gaya maka ita ce ta farko sallan farko ita ce sallan azhar a sunnan take amma a halkalce ko a gargajiyance na mu ce sallan asuba tunda mun kwanta mun bacci mun tashi ita muka fara amma ko mala'ika jibril da zai karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ya fara da wacce ce da salatu zuhur kuma sahabbai suna ce mata al'ula sallar azaji to jama'a mu kiyaye wannan sunnan musamman a cikin ramadana yanzu dai sallar walaha ta wuce ta isbiya ta yau dai ta isbiya amma gobe ba insha Allah ka sa niyya kowa ya kudurta niyya insha Allah gobe zai sallar walaha raka'a hudu to sannan an kira sallar azhar kuma sai dai wani abu a daina shiga sallar azhar din da wuri in an kira sallah sai a bada tazara ban san mun da ake bayarwa Sallar azhar kiran sallah ok sha biyu da minti arba'in da biyar to za a shiga sallah ɗaya da talatin da biyar kaga wannan ya ishe kama har raka a goma yi in dai kulwallahu kulwallahu raka a goma ma za ta yi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam hudu yake to kaga mu kiyaye wannan kamar da sati ne zuwa ranar juma'a in an yi sallar juma'a mu kiyaye ne ma aka ce raka'a hudu bayan sallar juma'a amma za ka fice ne in ka tafi gida kuma sai kai raka'a biyu to Allah ya sa mu kiyaye wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sallar duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baytun fil janna kawai za a gina maka tafkeken gida cikin gidan aljanna to ya kake gani ko a garin wawa a ce an gina maka tafkeken gida a garin wawa ai abin so ne ko to ballanta wannan gida a cikin gidan aljanna kuma duka duka mintuna nawa mintuna kaɗan wala haraka hudu kafin a zahar raka hudu abu na goma sha takwas wanda zai kiyaye Rakori goma sha biyu fi yaumin wa laila cikin dare da rana ummu habiba radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai salla raka'a goma sha biyu buniya lahu baitun fil janna za a gina maka gida cikin gidan aljanna kamar kaga wannan ya fi yawa ko wancan takwas wannan sha biyu yanzu wannan akwai ƙari kenan amma wannan shi ne kai raka'a hudu kafin salatu zuhu. hudu sannan kuma kai raka'a biyu bayan sallar a A za'a. azhar aha raka'atayn ba'daha sai raka'atayn ba'da al-maghrib bayan ba ma yi kokari kai raka'a biyu wa raka'atayn ba da isha raka'a biyu bayan sallar isha sai raka'atayn qabla al-ghada raka'a biyu kafin sallar zuwa. kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah ya fara kirge salatu zuhur sai ke raka'a hudu kafin salatu zuhur hudu kenan sai raka'a biyu bayan salatu zuhur sai raka'a biyu bayan maghrib sun zama nawa kenan sun zama a takwas kenan hudu 4 plus 2 na azahar kenan azahar ita kadai tana da rakoyi guda shida sai kuma raka'a biyu bayan maghrib sai raka'a biyu bayan isha goma kenan sai raka'a biyu kafin sallar asuba mana kafin kafin muna da salloli biyu ne kafin salatu zuhur raka'a hudu kafin sallar azhar sai kuma sallar asuba raka'a biyu kaza an yi raba daidai kenan wanda suke kafin raka raka'a shida ne wanda suke bayan kuma raka'a shida ne sai zama mai balance ba a cuci kafin ko ba a cuci bayan ba daga adalcin musulunci har wajen jarra sai a ce to sai a rarraba daidai da daidai 6 ratio 6 ga wata hanya amma tana da ɗan wahala sai wanda Allah ya dakar na goma sha tara kenan من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق مدوبة في صحيح الجامع الصغير كمان ذلك روتي 63-65 حديث إمام الترمذي بيريتوش 63-65 Allah sallah sallah mai ce wanda zai salla kwana arba'in cikin jama'a wanda zai salla mai kwana kwana arba'in cikin jama'a jama'a ba cikin jama'a ba kawai yudriku takbiratul ula kuma kana riskan tabbaran farko idan yi mai ce Allahu akbar kana na gurin banda zuwa lati kenan kwana nawa arba'in ka samu cikakkun sallah kwana arba'in duka sallolin tana samun kabbaran farko e shi ke nan ka gama kai dan aljanna za a rubuta maka kubuta biyu kubutan farko daga wuta ka kubuta daga wuta abu na biyu kuma ka kubuta daga munafurci an gama to ka ga wasu aikin aljanna suna da dan wahala ko wani kuma yaka samu gashi nan mai sauki ne kamar da ce kai sallan walaha raka hudu kafin azhar kai raka hudu shi kenan da kuma wasu abubuwa da za mu zo mu samu na azkar abinda za ka faɗa da harshenka a ka gaya ma al'umma ka ya rasulallah aljanna tsarkakakkiyar ƙasa ce azbatul ma ruwan aljanna ruwa mai mai daɗi kuma aljanna fulat ce. دشن الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر شيء كان عم الجنة كان تقول والله أنا سوقوم عم باك الجنة كذا ما أدوك يا الله في قدر هلا ونكما سوقيني كون وأبناء شيرين كجنا وألا مسلاتي ko ka جنا sanadiyyar gina masallaci man annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gina masallaci ya batari bihi wajen Allah kana neman zatin Allah wa Allah lahu mislahu fil janna Allah zai gida maka irin shi cikin gidan aljanna kuma duk wanda ya nuna aikin alkhairi yaya kamar shi yayi to kaga kamar wannan masallaci sai ce waye sanadiyan gina shi eh mani gari dodo shi ne sanadiyyar ginawa to kamar shi ya gina ke duk abin da aka samu cewa ne muna da masallaci da za mu gina a zuwa sa to kamar shi ya yi to yana daga cin alheran da za a iya tana dodon wawa da wannan masallaci kuma masallacin ko a cikin birni ka je cikin birnin ka gani masallaci nawa za ka samu kamar wannan masallaci nawa za ka samu kamar wannan zai wahala ka je garin mu gani ko za ka samu masallaci kamar wannan wanda za ka samu kamar wannan ba zai ce ya wuce ɗaya eh biyu to zai wahala ba biyu a ce ɗaya ke babban masallaci shi ne dai ce ya da wannan girma kuma yadda ma aka za ka gyara cikin masallacin na can ba gyara shaka kuma ka gani mai kokari sai zai sa muku tiles masha Allah hmm? ka duba daga can daga ƙasa har zuwa ina mafi yawancin masallatan ayi rabi ake sa ku rabi Amma ga bayan inda tsawon shi da duwan mai gina masallaci Allah zai gina mai gida cikin gidan aljanna yanzu abin da zai rage masallacin shine kafet ina ne san aljanna kaman ba sa nan ko oke kuna nan da mana aikin kuɗi ne akwai iyayenmu da kakanninmu fulani ina za su je su sai da shanu kamar guda gola kala karo karo wannan ya kawo guda ɗaya wancan guda ɗaya wancan guda ɗaya wancan guda ɗaya to wani ma kawai shi guda ɗaya, da shi ɗaya zai ce shanu gaba nawa ne kafa ɗin ya ce dubu ɗari biyar ne to ya nawa ne ya ce dubu ɗari biyar ya ce shi ke na ba da fi sabilillah daga fulani akwai arziki to Allah ya dakatar da wani daga cikin gari sai ce ya fitar ya bada kudaden da za a yi kafet na masallaci kamar gurin mutum za ka samu kafet in yin shekara sai a ce an canja shi ba shekara ɗaya ga wani kafet can in gana su a canja ban san ma an na gama zan nufi waya an canja ne ko waya sai kafet din zai kai miliyan da wani abu ga wani can ma wani bawan Allah shi kaɗai ce to shi kenan kawai kafin ɗin na nawa ne miliyan da wani abu shi kenan a ji a sa wancan kuma a cire a sai gudun da za a kai shi kenan ta ga yadda bayan Allah masu san aljanna suke to Allah ya sa akwai wani wanda zai mota a nan in an tashi shi ma zai lissafi ya ce to shi kenan kafin na nawa ne zai ishi masallacin shi kenan a sa shi gaba ɗaya da ibinillah duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina mai gida cikin gida aljanna abu na ashirin kenan muna son mu ɗauki ashirin da biyar sai mu rarraba shi insha Allah abu na ashirin da ɗaya man salla qabla zuhuri arba'an kaga ko kuma ko har suna sake zuwa mana ke duk wanda zai sallan kafin azhar kai raka'a hudu wa ba'daha arba'an har yanzu bayan azhar kai raka'a hudu harramahu Allahu 'ala an-nar to Allah zai haramta naman kai ka dauka ka duba cikin sayin jami 63-64 man salla qabla zuhuri arba'an wa ba'daha arba'an harramahu Allahu 'ala an-nar kaga musamman za a Ramadan ya kamata mu yi aiki da wannan abubuwa wancan da muka faɗa ko kuma so shine yaya aha bismillah shine yaya eh me da me zan yi hudu da hudu hudu hudu aha eh kafin sallar zuwa hudu sai kuma me ya manci ya manci salatu duha arba'an sallar walaha da safe kenan wani suka wanda su gane sallar walaha ba mana rana ta fito kamar karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu duk sallar walaha ke sai kuma kai sallar me yawwa sallah raka'a hudu kafin azhar shi kenan za a gina maka gida cikin gidan aljanna wannan kuma har yanzu kai sallah kafin raka raka'a hudu bayan ka kuma kai sallah raka'a hudu kaga a ai ce tana da alheri mai dimbin yawa ce yanzu duka za ka yi haɗawa kai sallar walaha raka'a hudu kafin azahar kai raka'a hudu to da hudu suna nan yanzu za ka yi maintaining sai kuma kawai ka raka raka'a hudu bayan sallan azahar shi ke nan kai babai da wuta A gina ashirin da biyu ka dawwama a kan tsarki ka dinga riƙe alwala ko kuma alwalan ka ta warware ka yi alwala ka yi raka a biyu Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari sai ke tambayan Bilal ya Bilal bima sabaqtani ila aljanna kai kuma ya kan zani shige a cikin shigewa aljanna na danka can gaba na yace fa inni dakhaltu al-bariyata al-janna jiya daga dare na nayi bacci je na ganni can cikin gidan aljanna sai na ji takun tafiyan takalminta a gabana sai bilal yace ya rasulullah ai babu kiran sallan da zan yi face sai na yi sallah raka'a ko kuma babu hadafin da zai same ni face in nayi alwala sai ne raka'a biyu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta dalilin haka ka wuce aljanna kaga ashe dan ba karamin mutum bane ke babban mutum ne inda ya kiyaye ke bi ibnillahi ta'ala sai aljanna kaga ne kiran sallah zai raka a duka, kafin ma kowa ya shi ya fara ke to inda zai rike ya dinga sallah raka a hudu a kare ke ya gaji ya zauna ya raka a hudu bayan azhar ya kira raka a hudu shikenan yayi wala haraka a hudu kafin azhar raka a hudu shikenan kullun shi yana cikin aljanna ce abu na 23 a gaggauke mu dinga bin mai kiran sallah muna maimaita abin da yake faɗa baya ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka bi shi Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah in ka faɗi wannan da gasken da ka shiga aljanna bin mai kiran sallah hanya ce ka shiga aljanna abu na ashirin da hudu jama'a bari gaskiya ya yi wallabi na amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin Allah sallallahu alaihi ce na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga biyayya kuma lalle biyayya tana shiryarwa zuwa ga aljanna mutum da zai bushe ba yana gaskiya kuma yana kirda don yin gaskiya har a gurin Allah a rubuta shi mai yawan gaskiya abu na ashirin da biyar da za mu tsaya ɗaukan ɗawainiyar marayu Allah ta alaihi ce ana wa katilul yatimi lahu aw li ghairihi da ni da wanda yake ɗaukan ɗawainiyar marayu nashi ne ko ma ba nashi ba fil jannati a cikin gidan aljanna kamar haka muke yanzu nan jama'a ga ɗaukan ɗawainiyar marayu kuma da kyakkyawan niyya da izinin lahi ta'ala sai ina sai aljanna kai ya tambayan ka yanzu marayu nawa suke ƙarƙashinka marayu nawa ce a ah, ba ku ɗaya ya yi ƙoƙari ɗauki ɗawainiyar maraya ɗaya ko marayu biyu ko da zai zaka iya to bi idinin lahi ta'ala sai aljanna wannan su ne abubuwa ashirin da biyar da muka ɗauka da za su kai mu zuwa ga aljanna nas'alullah ta'ala aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal nas'alullah ta'ala aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal sati ne zuwa ma insha Allah daidai irin wannan lokaci muna tare da mabuɗan aljanna yana su koyar nan din eh yau mun ɗauki ashirin da biyar yana ashirin da biyar ko fiye da ashirin da biyar kenan insha Allah Allah mai jima da kuka ya datar da mu fi dunar al'akira اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم اكفنا لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسينا باسماعنا وصارنا وقوتنا ما اهلكنا واجعله الوارد منا واجعل لا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعذنا اللهم اعذنا اللهم اعذنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا